ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a 24 ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima rodan gwari jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin watan ramadana na sheikh salim al-hilali da ali hassan abdulhamid halabi allah ya ji kansa da rahama inda muka kwana a shafi na 89 a ƙarƙashin lailatul qadri malam yana bayani yaya musulmi ya kamata ya kintaci wannan dare mai albarka malam yace akhi barakallahu fika dan uwana a musulunci Allah ya maka albarka wa waffaqaka li ta'atihi ina roƙa maka Allah ya datar da kai da yi masa da'a alimta ayyu lailatin hadhihi al-laila ka san wani dare ne wannan daren na lailatul qadr فعليك القيام في العشر الأواخر تناغوريك دسعيوة ندري أقوما كرشي شافي نتمانين ترى وإهياؤها بالعبادة واعتزال النساء كرايا والنندرم دبوتا دكما قورة شيء وإيالي wa'mur alaka bi zalika yi umarni ga iyalanka da yin haka wa mina min at fiha ka yawaita yin da'a a wannan daren an Aisha radiyallahu anha qalat hadisi daga nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta ce. Kanan an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu nana aishatu siddiqatu siddiq radiyallahu anha tace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza dakhala al duk lokacin da goman ƙarshe na watan ramalana ya shiga shadda mi'zarahu yana ɗaure jabtansa, bi ma'ana yana jajircewa ya dage damtsansa wa ahya lailahu yana raya daren gabaki ɗaya wa aiqadha ahlahu kuma yana tada iyalansa goman ƙarshe na watan ramalana shine ke fassara ya ayyuhal muzammil ƙumin laila illa Kalila nisfahu awin qus minhu qalila sai Allah ya ce mi auzid alaihi wa rattil alqur'ana tartila auzid alaihi shine malamai ke fassara auzid alaihi tunda Allah ya ce karaya rabin dare ko biyu bisa ukun dare sai ce auzi da alaihi ko kai kari akan rabin to in kai kari akan rabin kaga an cika daren kenan ko to shi ne a goman ƙarshe aka samu manzan Allah na raya dare ranka kafinta amma in ba wannan ba ba taɓa samu manzan Allah ya fara tun daga farkon dare har zuwa karshen ta yana raya ta ba zai yi bacci sannan ya tashi amma a goman ƙarshe tun daga farkonta har ƙarshenta baya bacci to shine na nashi ta ce yana raya daren rankatakafinta wa aiqara alahu kuma zai tada iyalansa su yi wannan ibada wa ha har ila yau daga nana aishatu Allah ya kara yadda a gare ta kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha yana ƙoƙari a wajen neman yaddan Allah a goman ƙarshen watan Ramalana sabanin bautan da baya yi a goma wanda ba goman ƙarshe ba bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙoƙari a goman ƙarshe abinda ba ya yi a daren ba goman ƙarshe ba to da wannan ne malamai suka fitar da fikihu cewa asalin tarawihi daman ago a ashirin ɗin farko ake yi ana ganewa ne a yi shi daga farko ɗare bayan an gama isha'i a yi ta saboda shi ne aka samu manzan Allah yana yi idan an zo ashirin ga watan ramalana to nan ne manzan Allah kuma yake raya daren ga baki daya me yasa aka ce sallan tarawihi shine ana yin biyu a sallane sai a dan huta saboda ana dan hutawa shi aka kira sa sallan tarawihi ai sallan hutu in an yi raka'a biyu sai a huta aka huta na minti biyar sai a ƙara tashi a yi biyu sannan in an idar a huta na minti biyar zuwa goma sannan a ƙara tashi a ƙara wasu biyu sannan an gama a ƙara huta na biyar zuwa goma ko minti sha biyar sannan sai a ƙara tashi a kawo har a idar a matsalaci shine daidai shine suna duk wanda ya yi a gida ya saba wa sunna saboda manzo Allah a masallaci yayi ta ba a gida yayi ba rana ta uku abin da ya hana manzo Allah fitowa tsoron kada a wajabta sallan tarawih sai boye abai suka cika masallaci sai ki fitowa da asuba sai manzo Allah ce ina sane da ku suka ce ya ma'aikin Allah mun jira ka a masallaci kuma mun ji ka shiru ya ce ina sane da ku na ki zuwa ne da gangan ina jin tsoro kada Allah ya wajabta muku sallan tarawih ku gaza iya yin shi sa nake fitowa to manzo Allah ya bar duniya maganan fallanci ai ya faɗi kenan ko shi sa na Umar sai ne sai ya dawo da ita kuma a ina a masallaci saboda manzo Allah ina yi ta a masallaci yayi ta ba a waje ba ba a cikin gida ba ana ganewa to shi sa malamai suka ce to anan daga ɗaya zuwa karshe zuwa ashirin daman shi ne a farkon dare akwai ranar da ma manzo Allah ya yi sallan tarawihi sai bai kai sha biyu kusan sha biyu dare sai sahabbai suka ce ya rasulullah law atmamta lana baqiyatu lailatina ya ma akin Allah da ka cika samu na ragowan kawai kaga an an zarce kenan ko sai manzo Allah ce man salla ma'al imani hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla duk wanda ya salla tare da liman aka fara aka yi isha'i aka yi tarawihi har liman ya idar da salla tare da shi za a rubuta mai ya yi sallan dare gabaki ɗaya wannan daren suna daɗi ga lada ga la'ada gidi a wuya ga ba lada ga kuma walan banza kuma ba lada ana ganewa to lokacin da na Umar ya zo ya raya wannan hadisin imamu Abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf nasa daga Huzaifatul Yamani shi ya rawaito Jabir hadisin Jabir ne shi ya rawaito manzon Allah ya musu sallan tarawihi a masallaci kuma shi ya rawaito na zamanin sayyidina Umar to amma a zamanin sayyidina Umar ya suke sallan tarawihi sai ce wa kanu yaqra'una bi mi'ina suna karanta raka'a aya 100 a kowace raka'a kaga raka'a biyu an kusa dire nawa an kusa dire bakara wala mutane gudu a raji a ce kai ka ji kai kana so ka nuna mana kada da lafiya sai da na umar ne ba raka a ɗaya ana karanta aya ɗari a ta biyu ma a karanta aya ɗari ana bukatar hutu ko ba bukata to ne sai a huta in an ɗan huta minti biyar zuwa goma sai a ƙara miƙewa sai a ƙara kawo rako'in nan guda biyu raka wato ayoyi ɗari ɗari kuna ganewa kaga sai a ƙara hutawa kaga za ka yi sallanka a cikin nishadi ko to amma mu Allah Allah kawai ake yi liman na sallami assalamu alaikum sai ka ji mutane amin wani ma tun kafin liman ya miƙe ya miƙe shi Allah Allah kawai yake a yi sallan ya kara gaba ya kasa fahimta cewa wannan fa wata ne na tirifiyan aljanna da koli ake yi na aljanna yanzu kawai ka ce ka shiga kasuwar neman aljanna na wata ɗaya kamar yadda kake shiga kasuwar duniya ka je ka nemi kuɗi ko kana da wata goma sha ɗaya wata ɗaya kawai ka ba Allah a wata ɗaya ma ai dare ne kawai ko da ranar duk zaka je kai sana'a ka zaka yi komai amma in an zo tarawihi ka san me ka zo yi to amma za zaka ga mutane sharp sharp suke nema suna neman nan yar faki ne ba yawa sai zunubi eh ba balada ba sai zunubi yar faki ba yawa sai zunubi irin ta suke so mu da hammata Allahu akbar sami Allah wallahi akwai wani masallaci da na sani ba fa labari ya kama ni ba ni na san masallacin in liman ya dago daga sujjada kafin ma mu ya dago daga sujjada ya kusa ghairu ya kusa wala balina kawai ma mu zai miƙe ne sai dai ce amin sai ka jace mu da hammatan Allahu akbar sami Allahu Allahu cika ake masallacin duk shekara in ka zo masallacin wanda ba wajen ba ba za ka ga kowa ba amma in dai shekara ta zagayo za ka ga mutane makil A ranar da na zo wucewa wani gaye yana ba abokin shi labari sai ɗan yana cewa wannan masallacin alimamin su ubansu ne sai wani ya ce a nan baya akwai wani ya ci ubansa yana haka kawai sai ni kuma na zo wuce sai hannunsa babban yatsan nan ya ciki kirjina sai na kalle shi ya malan kawai sai ce min ya malan saboda na ce wani masallaci sai ce ya malan saboda limamin kuma abin takaicin boka ne kuma cika ake kuma sun san boka ne amma kuma zuwa suke su bi shi sallah kawai dan sharp sharp a ƙara gaba Allah ka da mu wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa malam yace alamatuha alamomin da ake ganewa kayi gamdakatar da daren lailatul qadr wa alam ayyuha al-abdu ta'i' malam yace ka sani ya kai bawa mai da'a ga Allah amaddaka Allahu bi ruhin minhu Allah ya karfafa ka da ruhi daga gare sa wa ayyadaka bi nasrihi ya kara karfafa ka da nasararsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wasafa sabihata lailatul qadri li ya'rifa al-muslimu ayyu lailatin hiya Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta wayewar garin daren da aka ga lailatul qadri saboda musulmi ya san wace dare ne ana ganewa an ubayy radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa ya ce sabihatu lailatul qadr wayewan garin da aka ga daransa da aka ga lailatul qadri tatlu'u shamsu la shi'a laha rana tana hudowa babu zafi ana ganewa ka annaha qaf kai ka ce ta sace hatta tartafi'a har sai ta dago kaga kenan haka ranar zaka ganta kaman ba wani zafi tattare da ita in ta fito hatta daga ba wani zafi ai ka san rana ta fito sai zaka ji zafinta da tiririnta tana to amma ranan da daren da aka ga lailatul qadri in gari ya waye za rana za ta fito ba wannan zafin ba wannan tiririn ba wannan abadan danta to in ka yi ibada a wannan daren ka tashi kaga irin wannan to kace alhamdulillah kace alhamdulillah an samu ko sai ka roki Allah Allah ya karba malin yace wa an abi hurayra ta qal tazakarna laylatul qadr inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam muna ta tattaunawa akan daren laylatul qadr a wurin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa qal sai manzon ce ayyukum yadhkuru hina tala al qamar waye a cikin ku zai iya tunawa lokacin da jinjirin wata ya fito ya watan yake dan siriri ko manzo Allah na tambaya sai ce wa huwa mithlu shiqqi jafana shi jinjirin wata zaka ganshi kaman an wato dan antalan wato kofi haka zaka ganta dan karami haka ko yace to haka alamar daren lailatul qadr wayewan garinsa rana za ta fito a haka babu wannan a tattare da ita manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana misilta musu kaga kenan a lokacin wata ya kusa kaiwa ƙarshe kenan ko kasa ai ya zama ɗan ƙarami ai kaga yana ishara ko dai ashirin da bakwai ko ashirin da nawa tara ana ganewa wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa ya ce lailatul qadri lailatun samhatun daren lailatul qadri dare ne mai sauki farikatun sakakken dare la harata malam yace ce, laharatun garan ba zafi wala tun kuma ba sanyi haka tsaki kenan ko shi ba mai zafi ba kuma shi ba mai sanyi ba tusbihu shamsu sabihataha da'ifatun hamra rana tana hudowa a wayewan garin da daransa aka ga lailatul qadri da rauni jawur ba zafi tattare da ita in ka in ta fito zaka ganta ta yi jawur sannan ta daga kuma ba zafi ana ganewa to duk lokacin da ka wayi gari ka ga rana haka kuma ka yi ibada a wannan daren ka ce Allah na gode maka ya Allah ka karba mu ka yi ne ka yi gam da me da lailatul qadri da ana rudar da mutane sa ce in ka fito ranar lailatul qadri za ka ga komai ya yi sujjada ba za ka ga komai ba ba har gidaje ba za ka ga komai ba haka da ake cewa ko? e gaskiya ne a gazana ba a mashi? <laughs> an gane ta ce in ka fito za ka gan su gabaki ɗaya za ka ga duniya wai ba komai ya yi flat za ka ba abin da za ka hango sai ka ba wannan na yan 80s kenan a 80s ake ta bada wannan labarin eh 60s <laughs> da yan 70s ba zan ake faɗi ba a lokacin amma wannan yawanci yan 80s ne ake bada wannan tatsuniyar wayan ka fito ka ga ko ina flat wai hajji ne ba ba za ka gani ba ya zama ganin aljanu yi. wadda ce har jini ba za ka gani ba komai flat idai wai ka'aba za ka hango to duk wannan tatsuniya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi dangane da lailatul qadri to duk wanda Allah ya sa yayi gamdakatar da wannan dare a irin wannan lokaci to sai ya gode wa Allah saboda ya shiga cikin budget na Allah budget ɗin da ake yi shekara shekara kaga yanzu ba masu kuɗi yanzu aka ga talaka suna ta kai farmaki ba a sa su a bajet din zakka ko saboda me za a yi zakka a watan ramalana saboda haka za ka ji kowa yana cewa alhaji na kira ne in maka tini ko to gana Allah ka nemi na Allah in Allah ya baka makiyinka ne zai zo ya baka zuwa saura daga baya zuwa zo ya ce ya aka yi ma ya baka saboda waye ya baka Allah amma in Allah ya hana ka ko masoyinka bai sai baka ba ana ganewa to mutum ya yi kokari ya nema a wurin Allah mana idan ka roka a wurin Allah wallahi Allah Allah ne sai dai in baka roke shi ba ka roke shi da gaske kuma ka nibe shi ka gani wallahi zai baka mamaki sai ka dinga kuka na farin ciki saboda abinda Allah zai maka sai ka dinga cewa o'o oh, oh, wajaman Allah zai mun kaza to Allah kenan akwai wani wata baiwar Allah cikin watan ramalana ne ina gani ko wata baiwar Allah ta ce abinci ko mata wa'anda ba su da lafiya ita ta je medication ne a turai sai ta fahimci fa'idar lafiya sai ta ce abinci ko waɗanda ba su da lafiya nawa ne suke nema kuma ba su da kudin da za su biya asibiti sai aka je aka binciko kaza da kaza da kaza da kaza da kaza akwai wani yaro nan ɗin shi ya kumbura ne tsintintin haka za a mai aiki dubu saba'in yana kwanci a gida ga maman shi yana zaune shi bayan allan da ya zo da ya zo sai ya ga ya zo yana ta ya tambaya aka ce a nan gida akwai wani yaro da za ka sai ce da Allah yana so aka musu magana yana shiga ya ga wuyan shi a kumbure ga maman shi a gefe sun zauna nawa ne suka ce dubu saba'in dubu saba'in ake bukata a mai wannan aikin amma babu shi nan. ran Allah ne yana zuwa da bayar Allah nan ta turo wannan kuɗin ya kawo musu maman yaron sai ta fashe da kuka ta fashe da kuka sai ta fara tana ta mai addu'a sai sai a ba ni ba ne wata bayar Allah ce kuma wallahi budurwa ce ta yi wannan abu amma mata aure ba ce budurwa ce to wata mata da ta zo da aka zo kofar gidanta tana fitowa sai aka ce ga sako da ta kalla sai ta fashe da kuka ta ce waye ya kawo min wannan sai aka ce mata Allah sai ta daga kai ta ce o oh, Allah na gode maka kaga waye kawo mata ita ta san za ta samu wannan abu kaga wata san za ta samu ba to haka idan Allah ya tashi maka zai maka ta inda baka taba tsammani ba to in za ka roka ka roka a wurin Allah saboda shi kaɗai ne wanda zai baka yanzu an jima ka roƙe shi ya baka an jima ma ka roƙe shi ya baka an jima ma ka ƙara ya baka an jima ma ka ƙara ya baka an jima ma ka ƙara ya baka in ka ƙi kuma ya jawo shinka Allah ne kada ke yin wannan amma mutum bai isa maka wannan ba kaga me ya kamata ka nema ka nema a wurin Allah don in Allah ya baka ka gama zai iya kawo wani da baka taba gani baka taba saninsa ba baka san shi ba kuma ya baka ta inda baka taba tsammani ba ya baka wancan ma ya baka to Allah shine ke yi wa mutum haka kuma gwargwadon kyakkyawan niyyarka gwargwadon yadda Allah ke maka akwai wani bawan Allah da shi ma irin wannan ya faru da shi ya ce yana so ya aure 'yan uwansa to 'yan boko ne suka mai ja ya ce shi fa baya so ya yi sana shi aure zai aka ce to baka da komai baka da kaza baka da ya ce shi fa da ya fada yana iskanci gare ya yi amma kuma a hankali komai zai buɗa masa shi fai aka suka ce ba ruwansu ya ce eh a bashi da Allah ya tashi nuna musu ikonsa a ranar ɗaura auren ya ce ko nera e bayi da shi amma ya riga ran rantsa ya yi kawai sai wani ya kira shi ya ce wa ne wani kan ɗinka ya ce yana badawa sai ji ɗis an turo mai dubu ɗari wani ma ya ƙara zuwa ya ce ba na kan ɗinka ɗis sai ji dubu ɗari wani ma ya ƙara zuwa ya ce wani ba na kan ɗinka ya ji dubu ɗari wani ma ya ƙara zuwa ya ce ba na kan ɗinka ya ji dubu ɗari kai ya tashi shiga ɗakin matarsa sai ya ji shi yana da rabin miliyan aljihu amma ranar ya ce naira ɗaya ban da shi ya ce suna ta bin tsiya ai ga irinta kaza kaza ya ce shi dai sai fa yayi saboda duk abin da yake da shi ya kashe in ya kunu fukara yughnihimullahu min fadli Allah ce in talakawa ne ku Allah zai wadatar da ku da walalarsa kaga Allah ya masa budi sai inda bai taɓa tsammani ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk mutumin da ji tsoron Allah Allah zai kawo masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma Allah zai azurta shi ta inda bai taba tsammani ba to kaga wannan yana nuna mana abin da ya kamata musulmi yayi musamman a irin wannan dare dare ne wanda mutum zai yi kokari iya kokarinsa ya hana kansa bacci saboda yana neman yardan Allah idan Allah ya yarda da kai to ka gama Allah kuma ba mutum bane in ya yarda da kai ba zai ƙara fushi da kai ba ana ganewa inda ya yarda da kai to ba zai kara fushi da kai ba mai wuyan shi ne ya yarda da kai inda ya yarda da kai ba zai kara fushi da kai ba kuma duk abin da zai sa ka kara kusanci gare sa zai sa ka a kai Allah ba mutum bane dan mutum yana iya yarda da kai yau gobe kuma ya ce bai yarda da kai ba jibi kuma ya ya yarda da kai gata kuma ya bai yarda da kai ba to dan adam ne ke wannan amma in Allah ya yarda da kai duniya kuma ba wanda ya isa kuma ya sa abin ya canza Allah ya ci gaba da yadda da kai har zuwa ranar da za ka mutu inda ya yadda da kai to kaga ne ya kamata mu yi mu yunkura don mu sami yaddan Allah in muka sami yaddan Allah to mun gama komai abinda kake nema insha Allah za ka samu komai lokaci ne saboda haka wannan shine falala da daraja da matsayi na lailatul qadri ga duk musulmin da yake tatanta kaga yau muna da kusan kwana nawa ko ɗe shida ko ko nawa ko biyar inda yau ashirin da nawa ashirin da hudu to ko ɗe ashirin da tara ko talatin ko? kaga nan da kwana hudu ko biyar za mu fuskanci ne watan ramalana to kaga ya kamata mutum yanda ke budget na kuɗi ina so in siyar za in yi kaza haka ya kamata ka fara budget ɗin imaninka da za ka tunkaru wannan wata saboda ka samu karbuwa a wurin Allah in Allah ya karɓa maka to ya fi duniya da abin da ke cikinta saboda ita duniyar mai karewa ne abin da ke cikinta ma mai karewa ne amma ya dan Allah tutur baya karewa shi yasa manzo Allah ce in ɗan aljanna suka shiga aljanna ɗan wuta suka shiga wuta sai Allah ya kira ‘yan aljanna sai ce ya ahal aljanna ya ku ‘yan aljanna kamar nan ku yi buri ‘yan aljanna sai su fara mamaki a ah, ya rab alam tubayyib wujuhana ya Allah ba ka riga ka haskaka fuskokin mu ba ka shigar da mu aljanna ka tsiratar da mu daga wuta to me za mu nema da ya fi wannan ya Allah sai Allah ya ce ina da alkawali tsakanina da ku da nake so na cika muku shi sai ce na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada saboda ranar tashin kiyama Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba dalilin da ya sa annabawa suke jin kwarjini su tunkara Allah kenan sai ce na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku ba ku yi buri kuma su ce to ya Allah ne za mu yi buri da ya wuce wannan sai Allah sai ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayi manzo Allah ce ɗan aljanna ba taɓa jin daɗi kamar ganin Allah ba ganin Allah ya fi aljannan daɗi to kaga wannan shi ne babban abin da mutum ya kamata ya nema Allah ya samu dace a lokaci za mu ana a nan gobe in Allah ya raya mu za mu tashi a kan al'itika yin itikafi insha Allah kuma daga gobe za mu dakatar da karatu zuwa ranar da za mu fara tafsiri shi ne zai kasance ranar litinin saboda muna fara tafsiri kwana biyu kafin ramalana kuma muna fatan ramalana ya fada ranar bin laraba ana ganewa to za mu fara tafsiri ne insha ranan litinin mai zuwa in Allah ya kai mu kuma ya ba mu ɓaran numfashi zuwa wannan lokaci za mu fara bayan la'asar kamar yadda ake yi insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikumussalam na'am bisa wanne aka fi so ne an fi so a yi ta gida ne ko a masallaci da tarawihi da tahajjud duka dai a masallaci ake yi shine sunna shine sunna in mutum ya yi a gida ba za a ce bai yi ba amma wanda ya yi a masallaci ya fi shi lada saboda shi ya dace da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah a masallaci ya yi bai yi ta a gida ba abin da ya hana manzan Allah fitowa a dare na uku tsoron kada Allah ya wajabta sai ki fitowa a dare na uku dare na farko manzan Allah ya salla na tarawihi tare da sahabbai wa'anda ba salici sallan ba suka gaya wa kai mun yi salla fa da manzan Allah sai aka ƙara wa'anda suka ji su ma suka zo a dare na biyu to dare na biyu su ma wa'ancan suka gaya wa mutane kai ai mun yi sallan tarawihi tare da wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai gari ya ɗauka sai aka cika masallaci makil ana jiran manzan Allah ya fito sai manzan Allah ya ji labari sabai fa sun cika masallaci suna jiran fitowansa sai yake fitowa ya tsaya a gida da asuba sabai suka ce ya ma'aikin Allah mun jira ka je da daddare sai ce ina sane da ku na ji tsoron kada Allah ya wajabta min sallan tarawihi a ku. ku gaza iya kawo ta ya zama na cewa ta zama kunci gare ku shi sa na ki fitowa to wannan sai na Umar ya fahimce ta tun da yanzu ba manzo Allah kaga kenan maganan wajibcin ya faɗi kenan ko sai ta taro mutane ce a dawo masallaci a ci gaba tun da dama a masallacin manzo Allah ya fara abin da ya hana manzo Allah ci gabawa shine kada a wajabta to kuma Allah ya sauke al-yawma akmaltu lakum babu ita a ciki saboda haka sai ce to dawo a cigaba gaba da rayata kuma aka ci gaba da rayata dan da hakan ba daidai bane sahabbai ba za su kyale sayyidina Umar ba za su mai ca amma saboda sun san cewa ai haka manzo Allah ya fara kuma shi sa ba su ce komai ba kuma hadisin Jabir ne ya rawaito ta kuma shi ne ƙara rawaito ta a zamanin allah da jabir aka yi a zamanin Sayyidina umar shi ma da jabir ɗin aka yi jabir ya ce duk raka'a ɗaya ana karanta aya ɗari a zamanin sai da umar ya sa abu musa al'ashari da tamimu bin ausin dari da kuma ubayi bin ka'abin su ne limamai shi ne kalifa su ne limamai suke jin sallah har ya sa fitulu a masallaci dalilin da ya sa aka sassa fitulu kenan saboda da a cikin duhu ake sallah da ya sa aka sa a ci balbal duk kaga masallaci zai haske ko to na ali in ya zo wucewa in ya ga an kunna fitilu a masallaci mutane na sallah sai ka ya ce nawwarallahu kabara umar kama nawwara masajidana Allah ka haskaka kabarin sayyidina umar yanda ya haskaka masallacin mu da a cikin duhu ake sallah sayyidina umar ya sa fitilu shi kenan kaga yanzu duk wannan fitilan da ke ciki sayyidina umar na da lada har da wa'annan dake haskaka ana ganewa duk masallatan duniya sayyidina umar inda aka kunna fitilin nan ladan fitilin nan na zuwa wajen sayyidina umar ka ba karamin lada bane ne yanzu za ka iya kida ya masallatan da ke duniya irin girmansa da sauransu ka'aba ma kaɗai in aka barka da shi ko? Allah ya samu dace na'am Abin da ya tabbata a sunna guda ɗaya ake yi mazala guda ɗaya ke yi duk mu ne dai nan aka ta a wannan kuma duk matsalar shi ne limamanmu ne da alarammomi shi ne matsalar da asalin limamanmu suna ba alarammomi dama su baje kolinsu saboda watansu ne da duk wannan abin bai taso ba wata ne nasu watan alkur'ani shine watan ramadana in an zo tarawihi kana liman ga ja ya mana sallah sai na umar ba shi bane liman amma ya sa wasu su yi sallah ya cire shi daga limancin bai cire shi ba to wani yana ganin shi ke na yi <laughs> za <laughs> an gane yawa shi ne limami ɗaya ake so idan aka yi wannan wannan ya wuce wannan ya yi wannan ya wuce shi nan to wani yana gani in ya ɗan kawo wannan in aka jira ce kayi shi kenan daga nan za a danta shi shi ne fa kawai din tsoron Allah ya samu dace saboda haka kuskure ne gaskiya guda ɗaya manzan Allah yake yi ba guda biyun ba mu ne dai nan zaka ga yawanci ko da kaga ana yi a kaba guda ɗaya manzan Allah yi ba guda biyu ba guda ɗaya yi a goman ƙarshe shi ne ke raya daren gaba ki da tarawihi ake yi na? na? eh eh shi ce na ai eh sai dai su dawo eh, guda ɗaya ce shi ne wanda manzo Allah ya yi a gane manzo Allah guda daya ya yi saboda haka in ni da kai mun yi guda biyu wace mu yi biyu manzo Allah ce sallu kamar ra'aitu muni usalli ku sallah yanda kuka ganni ina sallah shi guda ɗaya yayi to ni da ni da kai in mun yi guda biyu ina muka samu na biyu shi dai guda ɗaya yake yi an gane tarawihi ana yin shi ne daga farko zuwa ashirin an gane shi ne daga azumi ranar farko zuwa ashirin ana tarawihi daga ashirin zuwa talatin ko ashirin da tara shi ne ake tahajjud kuma a lokacinsu su abin da suke yi daman asalin me yasa aka kira shi sallan tarawihi sallan hutu in aka yi raka a biyu sai a ɗan huta na minti biyar zuwa goma sai a ƙara dukewa a yi to in haka muke yi ai lafiya lo za mu har zuwa karfe uku to amma in aka ce za a dan baka irin wannan mutane duk guduwa za su akai ba za ta tsaya ba haka shi da gaskiyar magana duk guduwa mutane za su yi za su ce kai wannan ya cika abin nan kakale an gane shi ne abin da manzo Allah ya yi daman an yi a huta an yi a huta mu kuma kawai Allah Allah muke a gama kowa ya tafi gida har sahabbai suka ce wani lokaci fa in aka ja sallan a zamanin sayyidina Umar yace gudu muke yi saboda mu je gida mu samu mu ci abinci mu samu mu ci abincin sahur sannan mu dawo masallaci da gudu muke karasa a gida na'am eh na nan muku azi wani lokaci ya kuna kosawa yawa to ka gani ina dai wa'azi sai ka goni shi kawai yana ganin kawai ma amma yanke kawai a tashi kawai a ci gaba da sallah Allah ya samu dace yawa suna akwai daɗi amma ɗan bakata ne bu wahala an gane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yanda Allah ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da bigen da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu da ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani Allah ya sada su da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka makamta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ka haramta mana abin da zamu daudawa ne yanki yalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimaka taimakawa danginmu mu taimaka taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimaka taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akanmu kanmu akwai wani bawan Allah da ya sai mana rauta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare ta duk abin da yake nema na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin Allah kuma ya shige cikin al'amarin rayuwarsa da shi da iyalinsa da zuriyarsa ga baki daya wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin